a wannan yammaci ranar laraba yau sha tara ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda kuma ya zo daidai da sha shida ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha hudu a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsir na suratul isra' kuma kamar da muka saba mukan amsa 'yan tambayoyi kaɗan yanzu za su ƙara ƙarancewa duba da cewa lokaci yana tafiya kuma muna so mu ga cewa mun kammala wannan sura saboda haka masu tambayoyi sai su haƙura ba za mu samu dama an su tambayoyi da yawa ba amma dai ga guda biyu daga cikin tambayoyin da muka samu kowanda yake tambayar cewa Ah, mahaifiyarsa ba kasafai take sallah ba wato irin wata rana ta yi wata rana ta ƙi irin a sha ruwan tsuntsaye din nan to shi ne yake cewa shi dai yana kyautata mata iya bakin gwargwado ta kuma a dan haka tana masa addu'a to wai za a karɓi addu'ar da take masa to abu shakka daidai ne kai ka ci gaba da kyautata mata kyautata mata ba shi da kyautata mata za ka yi ba shi da alaka da sallarta ko tana sallah ko ba ta sallah ko ba ma ko ma ba musulma ce wajibi ne wannan ka kyautata mata haƙƙi ne nata da Allah ta'ala ya dora akan ka kamar yadda muka yi bayani kuma addu'ar da za ta yi maka ko da ba a karɓa ba wannan ba zai cutar da kai ba kai ka iya tawassuli da kyautata matan da kake yi ka roƙi buƙatar ka a gurin Allah ya ubangiji ka ga yadda nake wa mahaifiyata ka yi bin kaza ka yi bin kaza saboda ka kyautatawar dai za ta amfane ka sawa'un addu'ar ta ta samu shiga ko ba ta samu shiga ba wannan ba zai cutar da kai ba kuma kai ma kana da dama a gurin Allah ka roƙe shi ballantana ma kuma gashi ka yi wani aiki da ya ce ka saboda haka kaga kana da abin da za ka yi tawassuli da shi a wajensa sai mai tambaya ta biyu yake tambaya kan halaccin suna abdumanaf to babu shakka a jiya a karatunmu mun karanta faɗar Allah ta'ala cikin maganganun da yake gaya wa iblis wa sharikun fil amwali wal aulad cikin abinda malaman tafsiri suka faɗa na tarayyar iblis da yake yi da mutane cikin 'ya'yansu ce akwai cewar su haifi 'ya'ya su jingina wa gumakansu wato wajen ba su suna sai su jingina su zuwa ga gumakansu su ce abdullat ko abdul'uzza ko abdulmanat da dai irin wannan to aka ce wannan yana daga cikin musharakar shaidan da yake yi wato tarayyar shaidan da yake yi da su a cikin ƴaƴansu manaf sunan gunki ne suna ne na gunki daga cikin gumakan larabawa kamar da ibnul kalbi ya kawo shi a cikin littafin sa al-asnam yana ɗaya daga cikin gumaka na larabawa kuma shi abdu manaf cikin kakannin manzo sallallahu alaihi wa sallama lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi ta kai shi ga wannan gunki manaf cewa ta ba da shi don ya zama mai hidima ga wannan gunki shi yasa ake ce masa abdu mana to kaga ashe ba suna ne mai kyau ba a shari'ance bai kamata kuma a ce ga musulmi shi ma abdu mana ba wanda manaf gunki ne kama a ce abdul uzza ko abdullat a ce kuma ga wani sunan shi shi ma abdul uzza ko abdullat duk ɗaya ne saboda haka bai halatta ba bai halatta ba mutum ya sa suna abdul manaf ko da yana da wannan suna to wajibi ne canza ko da can a rashin sani jin cewa ya biyo cikin sunan kakannin iyayen manzo sallallahu alaihi wa sallama to shi yasa aka sa sunan to sai a gyara saboda su a wancan lokacin jahiliya ne a cikin kakanninsa akwai Abdul shams akwai wanda zai sa wa ɗansa Abdul shams bawar rana to kaga tunda ba za ka sa Abdul shams ba to kai kamata kuma ka sa Abdul manaf ba Ah, saboda haka wannan baya halatta abdul muttalib ya sha bamban da wannan muttalib ba ba gunki bane muttalib dan uwa yake ga hashim mun san abdul muttalib da yake ga hashim to lokacin da hashim ya aure ya aure wata mata bayan ta ta haihu shi kuma tana da ciki ya rasu to dan da ya taso a gurinta dan uwansa dan uwansa abin nan muttalib sai ya je ya ɗauko shi to lokacin da ya ɗauko shi ya zo cikin garin maka sai ake tambaye shi shi sunan abdul muttalib na gaskiya shaiba sai ake tambaye shi wannan waye sai yake cewa bawa na ne shi kenan sai ake ce masa abdul muttalib wato bawan muttalib kaga wannan ubudiya ce ta rik ba ubudiya ce ta bauta ba yasa ta sha bamban da wancan shi muttalib anan ba wai gunki bane shi yasa wasu malamai suka ce babu laifi dan an cewa mutum abdul muttalib shi kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin kirarin da yake wa kansa yana cewa ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ce ni ne annabin da ba ƙarya ba kuma ni ne dan abdul muttalib kace to ya faɗi abdul muttalib a cikin siga ta yabo da kirari inda a ce akwai shirka a ciki to annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai shirka ba ba zai faɗi wannan asigar yabo ba da kirari to wannan dai wani ne wani bangare ne na sabani daga cikin sabanin malamai akwai wanda suke ganin hatta wannan din bai halatta ba amma akwai cikin malamai da suke cewa ya halatta amma Abdul manaf wannan bil ijma wannan bil ijma babu wani malami <coughs> da ya halatta wani musulmi ya sa irin wannan suna saboda ta'abid ne li ghairillah kuma ta'abid ne li sanami min al-asnam an jingina bawa zuwa ga wani gunki daga cikin gumakan da aka rika bauta ba Allah ba to kaga bai kamata musulmi a ci gaba da kiran shi da abdumanaf ba saboda haka wanda yake da wannan suna lalle wajibi ne ya canza suna za mu tashi daga faɗar Allah rabbukum allazi yusji lakum alfulka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ألا تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله كما أبنجي جنكو shine wanda yake gudanar muku da jiragen ruwa fil bahari a cikin teku litabtagu min fadlihi dan ku nemi wani abu na falalarsa innahu kana bikum rahima lalle shi Allah ya tabbata gare ku mai tausayi ne wato ubangiji ta'ala nan yana lissafa wa dan adam wani bangare na ni'imominsa da ya masa wani bangare na ni'imomin da ya wa dan adam amma duk da haka ɗan adam maimakon ya gode wa Allah ya dubi waɗannan manya-manyan ni'imomin da ya yi masa wanda shi in takaran kansa ne aka bar shi ba zai iya yi wa kansa wannan ni'imar ba amma ubangiji ta'ala ya yi masa ya hore masa su amma duk da haka maimakon ya yi wa Allah ta'ala godiya ta hanyar bautar Allah da yin abin da ubangiji ya yi umarni da a yi da barin abin da ya yi umarni a haɗiya ya hana a yi maimakon ya yi wannan sai yake bijirewa Allah wanda wannan kuma wani ɓangare ne na biyayya ga shaidan wanda ya kamata a ce ya yi masa tawaye duba da cewa akwai tsohon tarihi na gaba tsakanin ɗan adam da shaidan to amma sai ya kasance ɗaya daga cikin mabiya shaiɗan ɗincan da shaiɗan ya ce la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila ubangiji ta'ala ya bujuro mana wata ni'ima da yawa ɗan adam ita ce ni'imar jiragen ruwa Ɗan adam da bai san jirgin ruwa ba Allah ta'ala ne ya yi wahayi ga wani annabi daga cikin annabawansa ne annabi Nuhu alaihi salam yi masa wahayi cewa ya kera jirgin ruwa a lokacin da kafin wannan lokaci ɗan adam bai san akwai abin da za a yi a hau ruwa ba a yi tafiya a ciki duk da cewa ruwa ɗin nan ya fi wato tudu da muke tafiya a kansa ya fi shi yawa a doron ƙasa in ka kasa duniya hudu kaso uku duk ruwa ne kaso ɗaya ne inda tudu yake inda ƙasa take inda ɗan adam zai iya takawa ya tafiya to kaga ashe akwai wata ni'ima babba ubangiji ya hore maka hanyar da zaka amfana da kaso uku na duniya wanda inda ba don wannan ba kaso uku dinnan cikin hudu na na farfajiyar duniya duk ba za ka amfana da shi ba sai ya yi maka jirgin ruwa Allah ta'ala ya gaya mana cewa annabi nuhu ne ya fara yin jirgin ruwa ta hanyar wato itatuwa wa hamallahu ala zati alwahid wa dusur itatuwa da igiyoyi da tsusoshi da aka buga. a lokacin da yake mutanensa idan suka zo suna wucewa izgili suke yi masa don suna ga yana ta wani kwale-kwale da kulle-kulle sun kasa gane me yake yi wa kullama marra alaihi mala'u min qaumihi sakhiru min قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون izgili suke masa saboda ba su gane da yake yi ba to kaga Allah ta'ala shi ya sanar da dan adam yadda zai yi jirgin ruwa har ya zo kuma jirgin ruwa ɗin da yana ta samun ci gaba yana ta samun ci gaba yana ta samun ci gaba har ya kai ya zama na kamar wasu manya-manyan gidaje kamar wasu manya-manyan duwatsu ma kamar yadda ubangiji ta'ala ya sifanta su da duwatsu walahul jawar walahul jawar fil bahri kal a'lam ubangiji ta'ala shi yake da shi ne yake da manya-manyan jirage masu tafiya akan teku Allah ce kal a'lam kamar manya-manyan duwatsu a lokacin da wannan aya ta sauka babu irin waɗannan jiragen waɗanda suke kamar bene wani hawa wani kan wani kan wani amma yanzu ga suna manya-manyan albawari bahriya manya-manyan jirage wanda za su hawa hawa hawa hawa bayan hawa kaga wannan mu'jiza ce ta alkur'ani har suka zo suka zama haka kuma suke tafiya a cikin a cikin teku to Allah ta'ala yake tunatar wa dan adam wannan ni'imar da ya masa ce rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri ubangijin ku shine yake gudanar muku al izja shine irsaluha bi hudu ubangiji yana wato gudanar da wannan jirgi cikin nutsuwa gashi ne yana ta tafiya akan doron ruwa salalalala haka wanda wannan ni'ima ce ta ubangiji duk da nauyin da yake da shi a karan kansa sannan kuma da nauyin kayayyakin da yake dauke da shi Allah ya ce fil bahri a cikin teku litabtaghu min fadlihi dan ku nema daga falalarsa wato dan ku fita kasuwanci a lokacin da wannan aya ko kuma waɗanda ake yi wa magana na farko da wannan aya sune larabawa larabawan maka ba sa fita kasuwanci akan a cikin a cikin jiragen ruwa kasuwancin su kawafil ne abin nan ne ayari ne na fatake da suke hawa raƙuma su shiga sahara shi yasa ma a lokacin ake wa raƙumi kirari da aljamal safinatu sahara ta jirgin ruwa ne amma na sahara so Laraban, makka da ta'if in ban da yaman da Laraban iraq babu wasu Laraban da suka san ma jirgin ruwa wani har ya mutu ma bai taɓa ganin jirgin ruwa ba balle hau to amma ubangiji ta ta'ala yake magana da su a lokacin yace rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka ubangiji ta'ala shine wanda yake gudanar muku da jirgin ruwa fil bahri a cikin teku litabtahu min fadlihi dan ku nemi daga falalarsa dan a nuna mana cewa wannan alqur'anin ba wai ya tsaya kan mutanen makka kadai ba duk duniya ne a wancan lokacin kasuwancin da ake yi na ta hanyar jirgin ruwa ba da yawa amma yanzu kusan duka yawancin kasuwanci ma ta hanyar jirgin ne ƙasar da take da seaport inda ake shigo da kaya ta ruwa ita ce take tunƙawo tana da abin da za ta wato raya tattalin arzikinta jiragen ko jiragen ruwa suke bi ta ta gaban ƙasarta to kaga a wancan lokacin ba haka ba ne amma yanzu haka ne kaga alamar da take nuna cewa Alƙur'ani. lokacin da ake sauka duk da cewa ga waɗanda aka fara magana da su amma fa ba iya na kansa zai tsaya ba zai yi ta tafiya ne har tashin alkiyama saboda haka sai ya tabo wani abin da a lokacin babu shi ko a lokacin ba wani abu bane da ya zama ruwan dare amma saboda Allah ta'ala wanda ya san komai ya san cewa abin nan zai zama ruwan dare nan gaba saboda haka sai ya magana cikin ni'imomin da ya mana Ya ce min fadlihi daga falalar ubangiji wannan min littabi'id ce saboda falalar ubangiji ba ta ruwa kawai ake samu ba ana samun ta ko'ina. amma kuma akwai wani ɓangare na falala da ake samu ta hanyar ruwa akwai bangare na abin da ake samu a cikin ruwa din akwai kuma ɓangare na abubuwan da ta cikin ruwa din ake safararsu, su ake zirga zirgar su saboda ka ubangiji ya ce min fadlihi saboda bai sanya duka bukatun dan adam ba a cikin ruwa inda ya zama haka to sai zama akwai matsala sai ya ya sanya wani bangare ne a ciki sauran kuma abubuwan sai ya basu a doran ƙasa yadda ko ba ko baka shiga ruwa ba ko ba ka da ruwa zaka iya samun wani abin da zaka amfana da shi na falalar ubangiji to wannan duk yana daga cikin rahamar ubangiji ga dan adam shi kansa jirgin ruwan da yadda yake gudana a cikin a cikin ruwa din abu ne mai hadari amma ubangiji ta'ala ya rike shi yake gudanar da shi huwa allazi yusayyiru kun fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin ja'at harihun asif wa ja'ahum al mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlisina lahu ad akwai yiwuwar Allah ta'ala ya ainihin sa wannan ruwan ya rika toroko iska ta taso amma ubangiji ta'ala yake gudanar da wannan jirgin ruwan ya kawar masa da dukkan waɗannan haɗarurrukan wanda suna kewaye da ɗan adam a lokacin da yake cikin jirgin ruwan ce duk wannan rahamar ubangiji ce shi yasa ƙarshe ce huka na bikum rahima lalle shi ne tausaya muku ne da ya muku wannan falalar sannan kuma yake tsare ku daga irin waɗannan haɗurra a wancan lokacin iska ce take gudanar da da jiragen ba a fara yin wannan jirgin da ba a fara yin jiragen da ma suke amfani da da gawayi ba suke amfani da da hayaki da ake ce musu steam boat a lokacin ma ba a fara yin su ba har aka zo kuma ana yin irin su har aka zo kuma ana yin wanda yake tafiya da injina to amma duk da haka ubangiji ta'ala ya bar jirgin yayi tafiya cikin nutsuwa bai tayar masa da haɗin rurruka ba ta ko'ina Allah ta'ala cewa in ya sha yuskin riha fa yazlalna da ala zahri inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur aw yubiqhunna ubangiji ta'ala ya ce inda ya ga dama sai ya tsayar da iskar fa ke da ala zahrihi bayan jirgi ya je tsakiyar teku Allah sai ya dakatar da iskar da take kada shi shikenan ya tsaya cak akan doron teku ko kuma kaddara ka ce a ai ba yanzu mu jirage mu ba iska bace take kada su ba irin na da bane da ake musu fale falin da iska take juya su a mu namu yanzu inji ne to wannan injin Allah na iya dakatar da shi sai ya dakatar da injin arre in kaga dama kana iya cewa duk wani abin da ake nufi karfi ya shiga karkashin reh dan kalmar reh tana zuwa da ma'anar karfi wala tanaza'u tafshalu. wa tadhhaba rihukum rih anan ba ana nufin iska mai kadawa ba ƙarfin ku to Allah ta'ala ya ga dama in ya ga dama sai tsayar da iskar ma'ana ya tsayar da injin jirgin ya tsaya cak shi yasa a gaba yake auyo bi kahunna ko kuma ma ya kawo halaka ta wata hanyar ba ta hanyar iskar ba idan jirgin idan ruwan yana yana ko yana ambaliya nan ba na maganar inji ai ba za ta yi ba za ta yi aiki ba injin mai kuma jirgin titanic da ya nutse ba injina ba ne amma Allah ta'ala ya dilmiyar da shi bayan tashi shi da awanni to Allah ta'ala ya gada ma sai ya haka amma ubangiji ta'ala ya ce wa yafu an kasir abubuwa da kuke yi masa yawa afuwa yake muku shi yasa sai ku shiga ga ku cikin haɗari amma ubangiji ta'ala sai ya tsare ku shi yasa ce innahu kana bikum rahima lalle shi ya tabbata mai tausayi gare ku amma duk da wannan ni'ima ga Allah ta'ala yake wa dan adam mutuncin dan adam bai tsaya ba mutuncin da yake wa ubangiji shi yasa yake wa idza massakum durr wa idza massakum ad-durr fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا الله يقول وإذا مسكم الضر في البحر إذن توتا تساميكو أتكين تيركو دل من تدعون إلا إياه duk waɗanda kuke kira ba shi ba sai su ɓace muku sai Allah kaɗai falamma najjakum ila barri amma yayin da ya tsirrantar da ku zuwa kan tudu a arattum sai ku kawar da kai ku bijire wa kana al-insanu kafura lalle mutum ya tabbata butulu wani ta'ala ce lalle mutum ya tabbata butulu ce idza massakum kuma durru fil bahr ubangiji ta'ala shine ya riƙe wannan tekun yake gudanar da ku kamar yadda ya yace yusayyirukum fil barri wal bahri tafiyar da kuke a teku ko akan tudu ubangiji ne ke tafiyar da ku amma idan ya ga dama sai ya jarrabe ku a lokacin guguwar iska guguwa ta taso Jiya abin da ruwa ya rika doro yana toro ko yana ambaliya a lokacin jirgin ruwan naku duk girmansa ya zamo kamar wata takarda a kan ruwa yana kaɗa shi kuna ciki to a lokacin ɗan adam zai tuna Allah komin shirkarsa Allah ta'ala ce komin shirkarsa a lokacin sai ya tuna Allah ce dalla man tad'una illa iya wanda duk kuke kira sai ya bace muku sai shi kadai ma'ana waɗanda kuke bautawa ka abin nan a waje sai ku manta da su ba ma za ku tuno su ba sai ku ta kiran Allah Allah kawai kuke kira ashe kun ga ƙarya kuke yi kenan don inda da gaske ne sai ku kirawo su inda suna taimakon ku sai ku kirawo su to amma ɗan adam in ya shiga wata wahala in da can yana yaudarar kansa to in ya shiga wahala ba zai yadda yaudarar kansa ba wanda ya nuna cewa ashe can daman yaudarar kansa yake yi da kansa kamar kamar wanzamin ƙauye ne wanda duk wata cuta sai a je a kai masa ko wata cuta amma shi da ta same shi sai ya gudo birni ya kawo kansa asibiti shi ki ba zai tsaya a kauye bai ba kansa magani dan me zuwa ka ba kanka magani ba ai kamar masu irin damfarar rukuya din nan ne sai kaga hakkantar da mutane suke amma su da wani cuta ta same sai ka ji sun fita waje a ah, to tunda dai kai kana kiran kowa kai masa rukuya kai ma kai wa kanka mana za ka ga duk wani wanda ya zai da wata cuta sai su ce aljani ne ko da ba ta aljanun bace sai su ɗora wa aljanu saboda su ci dukiyarsa amma shi in cuta ta same shi ba zai ɗora aljanun ba ashe ya san cewa ƙarya yake da haka Allah ta'ala ya ce idza massahum idza massahu wasakum ad-durru fil bahr dalla man tad'una illa iyyah duk sai ku manta da waɗannan da kuke kira sai shi kadai falamma najjakum ila albarri a'raftum amma da zarar ya tsayar da ku zuwa tudu sai ku bijire wato kamar jira kuke kawai ku fito sai ku koma wato angulta koma gidanta na tsamiya sai ku koma ku ci gaba da tsiyatakun da kuke sai ku manta da ni'imar da Allah ta'ala ya muku wani wani ɗabi'ar ɗan adam lokacin da yake cikin bala'i zai tuna Allah lokacin da wata musiba ta same shi a lokacin da wata ni'ima ta same shi shikenan a lokacin ne kuma sai ya manta da Allah wato nan da nan sai ya manta kamar ba shi ne jiya yake ta addu'a ba wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi bihi wa idza massahu sharru fa zu du'a'in 'arid in muka shi ni'ima sai kaga shikenan yayi bas ya ci gaba da tsiyarsa amma da zarar wata wata wani bala'i ya auka masa to ya fi kowa doguwar addu'a fa zu du'a'in arif ma'abocin addu'a ne mai tsawo mai faɗin gaske to me yasa wannan tana nuna cewa ashe abin da yake yi ya saba wa fitirarsa fitirarsa tana kiransa ya imani da Allah amma yana bijire mata yana imani da shaidan saboda haka da ya shiga wahala sai ya koma ga fitararsa ta asali sai ka je yana kiran Allah shi kaɗai wasu daga cikin malamai kamar Sheikh Aminuddin ah, abin nan Sheikh Aminu Shankiti alaihi rahmatullah cikin adwa'ul bayan yake cewa to kaga Allah ta'ala anan yana ba mu labarin kafiran farko cewa suna yin shirka su lokacin da suke cikin ni'ima lokacin da suke cikin sarari amma da zarar sun shiga cikin wata wani bala'i ko balahira to komawa suke ga Allah yace to amma jahilan mu jahilan wasu daga cikin musulmi su suna cikin shirkar a yayin da suke cikin ni'imar da lokacin da suke cikin bala'i wani ma shirkar ta tashi ba ta motsawa sai ya shiga bala'i sai ya shiga bala'i sai ka daina kiran wani Allah maimakon ya kira Allah waɗannan Allah ta'ala ta yi da'awa Allah mukhlisina lahu din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin su rika kiran Allah suna tsarkake kiran nashi ba sa kawo kowane abu a zuciyarsu shine ma'anar mukhlisin duk wani gunkin da suke ji da shi ba sa kawo shi a ransu kuma suna yi wa Allah alkawari in ya tsirtar da su za su zama masu godiya to amma Allah ta'ala ya san halin idan ya tsiratar da su sai su koma ga shirka tare da cewa Allah ta'ala shi ne mai ansa addu'ar bawa a cikin kowane yanayi yake sawa'un cikin ni'ima yake ko cikin matsuwa yake ubangiji ta'ala nuna aikin sa ne shi kadai amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su akwai wani wanda yake yin wannan a ilahu ba Allah akwai wani tare da Allah kalilan ma tazakkaru amma masu wa'azantuwa su gane kadan ka duba wannan wannan gabar wannan ayar amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su' ubangiji ya kawo ta cikin siyakin ayoyi da yake nuna wasu ayyukan da duk wani dan adam ya yarda Allah ta'ala kaɗai shi yayi su amma sai ya zo wajen addu'a lokacin da ya shiga matsala to anan ne zai kawo wani wanda kuma duka waɗannan ayyukan da ubangiji ta'ala ya faɗa shi kaɗai yayi su kuma dan adam ya yarda da wannan qul alhamdulillah وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير عما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان, ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل لكم الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل هم قوم لا بل بل أكثرهم لا يعلمون سنة أما يجيب المضطر إذا دعوه وأن أيك دسع حالت السماء ده هل التكسى ده سوك الدلوا ده السماء ده أينه شنف ده كسى ده شنف ده دور وده يكي تقولمو دوا يكي سبع الله تو يد يكي وأن كما شين ده يجيب المضطر إذا دعوه to in har ka yadda shi yake yin waɗancan ayyukan dan menene in ka zo wajen matsuwa maimakon ka kira Allah shi ka kira wannan abin sai a je ana laliban ne mafita da matsera a wajen wannan Allah ba Allah ba mu shakka wannan shirku ne akbar babban shirka ce to anan kaga Allah ta'ala yana gaya mana kafiran farko idan suka shiga matsuwa mantawa suke yi da duk wani abin da suke bautawa Allah kawai suke dawowa gare shi a lokacin da aka yi fatu makka wasu daga cikin matasa da suka yi gwagwagwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam sun sa tsammanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai yafe musu ba irin su ikrima ibn abi jahl irin safwan ibn umayya saboda haka sai suka shirye cewa su gudu in annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama su to kashin su ya bushe don suna tsammanin ba zai taɓa musu rangwame ba wanda shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba saboda haka da suka je ikrima ya shiga jirgin ruwa zai gudu habasha sun fara tafiya a cikin jirgin ruwa sai igiyar ruwa ta taso jirgi ya fara tambal tambal daga nan matuƙa jirgin ruwa sai suka ce ya jama'a kowa ya kira Allah shi kadai a yau kawai ikhlasi ne zai kubutar da mu abinda suka gaya musu kenan udu Allah mukhlisin la yunjina al-yawma illa al-ikhlas ikhlasi kadai za mu yi mu kubuta sai ya tara tunani ya ce a ah, to abinda ba zai mun amfani ba a cikin ruwa na shiga bala'i me amfaninsa a waje sai ya ce to yayi wa Allah alkawari idan ya fita ya samu ya kubuta zai je ya ɗora hannunsa a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa mubaya zai samu annabi mai tausayi mai jin kai kuma haka yi so ta ga ashe su a na farko sun fahimci cewa ikhlasi ta Allah cikin bauta ta Allah cikin addu'a ba karaman abu bane ba karamin tasiri bane amma dan adam saboda butuli yayin da ya shiga matsala yayi ta addu'a yayi ta addu'a yayi ta addu'a Allah ta'ala ya fitar da shi yana samun mafita shikenan sai ya dawo kamar ma da can bai taɓa yin addu'a ba ta'allam yad'una ila dhurrin masa kamar da Allah ta kamar da can bai taba roƙon Allah ba ma sai ya ci gaba da tsiyarsa Allah ce falamma najakum ila albarri a'radtum ba da ya kubutar da ku zuwa waje sai ku bijire wa kana al-insanu kafura kai dan adam ya tabbata butulu inji Allah me yawan wani imomin Allah sai Allah ta'ala yake tuna masa cewa to kakka manta fa a duk inda kake a cikin damkar Allah kake ba za ka kubuta daga hannun Allah ba ba za ka kubuta daga kamun Allah ba kana cikin ruwa ko kana waje yace afa amintum أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلاً أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به جميعا الله يتي أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر shin yanzu kun amince cewa ba zai rubta muku da gefen tudun ba aw yursila alaikum hasiban ko ya aiko muku da iska mai tsakon kwali sun malata tajidu lakum wakila sannan ba za ku samu muku wani wanda za ku dogara da shi ba am amintum an yu'idakum fihi ko ko kun amince ba zai mayar da ku cikin tekun ba tarakan ukhra a karo na biyu fa yursila alaikum qasifan min ar-rihi ya aiko muku da kuma wata iska mai tsananin gaske fa yughriqakum ya nitsar da ku a cikin teku bima kafartum saboda kafircin ku thumma la tajidu lakum alaina tabi'a sannan ba za ku samar wa kanku wanda zai bi muku haƙƙin ku akan mu ba ubangiji ta'ala yake gaya wa ɗan adam cewa bayan na ni'imta maka tsira daga teku ka fito waje ka ci gaba da lalatarka ka manta da cewa a wajen ma a hannuna kake afa amintum an yaksifa bikum janibal barri janibal bahri shine cikin teku din janibal barri kuma waje a waje din da kake a kan gefen tudu din da kake ka amince cewa Allah ta'ala ba zai rubta da kai ba ya rubta wannan gefen tudu din ƙasa ta haɗe mutum in can ya wa teku kai ya cinye shi zai iya gujewa ƙasa in Allah ta'ala ya so ta haɗiye shi Allah ta'ala bai halaka mutanen abin nan bai halaka ƙaruna ba ba ƙasa ta ta haɗiye shi fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard ce muka sa ƙasa ta haɗiye shi shi da gidansa duka to in kana zaton a cikin teku ka kubuta a kan tudun ma ai sai mu sa ƙasa ta haɗiye ka in ba mu sa ƙasa ta haɗiye ka ba aw yursila alaikum hasiban ko Allah ta'ala ya aiko muku da wata iska mai tsakon kwani wato ubangiji ta'ala ya muku ruwan tsakuwa wacce za ta halaka ubangiji ta'ala yana da dama yi wannan saboda ya yi ma wasu mutanen annabi lutu ba da ruwan tsakon kwani ba bayan an yi sama da su sannan aka rufto da su sannan daga baya Allah ta'ala ya bi su da ruwan duwatsu inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najaynahum bi sahar ce mun aiko musu da ruwan tsakon kwani ruwan duwatsu wa amtarna alaihim hijaratan min sijil Allah ce muka yi musu ruwan duwatsu na wuta to sun manta Allah yana irin wannan azaba ko ya sa ƙasa ta haɗiye su ko kuma a'a ya aiko musu da ruwa na duwar wutsu su halaka su sun la tajidu lakum wakila sannan ba za ku samu wanda zai tsaya muku ba wanda zai kubutar da ku wanda zai cece ku daga wannan azabar ko kuma duk ba wannan ba am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra ko kun amince kuma ubangiji ta'ala ba zai mayar da ku ba bukata za ta iya sa ku kuma shiga ai ba kun daina shiga ba kuma har abada sai ubangiji ta'ala ya sanya muku bukatar da za ku ji dole sai kun koma cikin teku din taratan ukhra a karo na biyu fa yursila alaikum qasifan min ar a lokacin sai ya aiko muku da iska mai tsanani ar-rihul iska mai karya itatuwa wacce za ta rika yin wato abin za ta rika yin bal da wannan jirgin ruwan naku ta kakkarye itatuwan da aka yi shi fa yughriqakum ubangiji ya nutsar da ku bima kafartum saboda kafircin ku saboda bitircin ku saboda Allah ta'ala yana muku ni'ima amma kuna bujire masa yana ni'imta ku amma kuma kuna masa kuna nuna masa alfahari da nuna girman kai thumma la tajidu lakum alaina tabi'a sannan ba za ku sami wani mai bi muku haƙƙi akan mu ba saboda wannan nutsarwar da muka yi muku wato babu wani wanda ya isa ya tsaya ya ce zai bi muku haƙƙi tunda aka kashe tunda Allah ta'ala ya muku wannan to ga ya tsaya bi muku haƙƙi babu wanda ya isa ya wannan kamar da Allah ta'ala ya ce fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wa la yakhafu uqbaha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi ubangiji ta'ala in yanke hukunci babu wanda ya isa kuma ya ce zai biyo baya ya ce ga wani abin da yake ganin ya kamata a yi to ubangiji ta ala ya ga dama sai ya muku wannan to amma dai saboda innahu kana bikum rahima saboda shi mai tausayin ku ne sai ku ta tsiyatakun ku ubangiji ta ala kyale ku ka duba dan adam lokacin da zai hau jirgin sama ya hau shige sararin samaniya a lokacin fa ba fa mai rike da shi sai Allah kawai kamar yadda yake in yumsiku in yumsiku hunna illa rahman ma yumsiku hunna illa rahman babu mai rike da su a lokacin sai Allah mai rahama rahamar Allah ce kawai take rike da su to amma a lokacin kuma dan adam ne zai a lokacin a wannan lokacin maimakon ya nutso ya koma ga Allah a lokacin zai tada tsayarsa wasu ba sa tare su shaye shaye giya sai an hau sama kaga an hau sama ana raba giya yanzu akwai mata irin na Khalid da musamman irin matan Saudiya da ya zama na dole in kina cikin garin dole ki shiga ki sutura ta mutunci ba ki ki fito tsirara ba ko ki fito da dangalallun kaya to amma ya kasance wasunsu za su sa kayan masu kyau a yi sutura mai kyau a yi hijabi a rufe fuska a shigo airport da zara aka shiga jirgin sama kuma yana tashi aka ce ya daidaita to shi kira sai su shiga sai su ta cire waɗannan kayan sai su dawo su. wayar da sun samu yanci sun manta cewa a lokacin fa suke cikin haɗari ma na ilar rahman to ubangiji ta'ala kawai rahamarsa ce shi yasa a can ƙarshen ayar ta farko ya ce wa kana bikum innahu kana bikum rahima shi dai ya zan mai tausaya muku ne kawai rahamar Allah ce kawai take kewaye da ku sannan ya ce walaƙad karramna bani adam walaƙad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم كما للي حقيقة من كرم آئن آدم وحملناهم في البر والبحر من دوكيسو akan tudu mun dauke su a cikin teku wa razaqnahum min at-tayyibati kuma mun azurta su da dadadan abinci wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila kuma mun fifita su bisa yawa-yawan da muka halitta fifita ta sarari wato ubangiji ta'ala cikin martani da ake bayarwa mayarwa shedan kuma a gaya wa shi dan adam irin ni'imomin da Allah ta'ala ya masa ba ba ubansa kawai adam ba duka ma 'ya'yan adam Allah ta'ala ya karrama su ya karrama su ta hanyar karrama mahaifinsu ubangiji ta'ala ya halicci mahaifinsu ya sanya wani faktu fihi min ruhi ubangiji ya musa masa ruhinsa ya halicce shi kuma biyadihi lima khalaqtu biyadai da hannunsa sannan ya busa masa ruhinsa sannan ya sa mala'iku su yi masa sujjada wannan duk karramawa ce ubangiji ta'ala yayi wa mahaifinsu wanda wannan karramawar da yayi wa mahaifinsu su ma ta shafe su dan duk karramawar da ta shafe wani jinsin ka to ta shafe ka ubangiji ya musu wannan sannan ya karrama ƴaƴan adam din anan takrim ne at-takrimul 'am ubangiji ta'ala yana magana karramawa ta gaba daya da ba a bambance tsakanin mumini da kafiri a cikin ta ba ‘ya'yan annabi adam duka Allah ta'ala ce ya karrama su ya karrama su daga tun daga irin halittar da ya musu Allah ta'ala ya halicce su sawwarakum wa ahsana suwarakum laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ubangiji yayi musu kyakkyawar sura yayi musu kyakkyawar halitta duk dabbobi suna tafiya da kafa hudu a ƙasa shi kuma ya yi shi a miƙe yana tafiya da ƙafa su biyu dabbobi suna cin abinci da baki shi da hannu yake ɗauka wani lokaci ma ya ƙara ya sa cokali dabba za ta ci abinci da cokali ta ga wadda duk ni'ima ce ka ɗauko kofi da hannunka dabba sai ta tsoma bakinta ta sha ruwa kai daidai ka zuba a cikin kofi ka ɗauko ko ka ɗauko tulu ka kwamfada wannan ni'ima ce ubangiji da ya yi ta gaba ɗaya ta bai ɗaya ubangiji ta'ala ya yi ɗan adam sannan ya yi shi da hankali yayin da ya yi wasu halittu da yawa ba hankali ya yi shi da hankali ya fifita shi da hankali ya ba shi tamyizi zai iya gane abu mai amfani zai iya gara abu mara amfani sannan ya ba shi wata dama ta yadda zai iya kare kansa daga abin da zai cuce shi zai iya jawo kansa abin da zai amfani shi wannan duk takrimi ne da Allah ta'ala yi wa dukkan wani dan adam dukkan wani dan adam ubangiji ta'ala ya masa wannan sannan ya bashi baki zai iya magana allamahu bayan da Allah ta'ala ce zai iya magana wani sauran halittu Allah ta'ala bai yi su da wannan ba sannan ya hore masa sama da ƙasa da duk abin da kewaye da shi su yi masa hidima kai ka san cewa waɗannan halittu da Allah ta'ala ya yi ba ka da iko a kansu ba ka da iko a kan samaniya ko a kan ƙasa ko a kan teku ko wata iska ba ka da iko a kansu amma ubangiji ta'ala ya hore maka su suna maka hidima shi wannan ba ni'ima ba ce ubangiji ta'ala ya maka shi yasa ubangiji ta'ala yake tuna wa dan adam irin ni'imomin da ya masa da kuma butulcin da dan adam yake yi ce Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard wa anzala min as sama'i ma'an fa akhraja bihi min as samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فدوبا ubangiji Ala yadda yake lissafta wa ɗan adam wani sashi na ni'imominsa wanda shi bai da iko a kansu ubangiji ce Allah shi ne fa ya halicci sammai ya halicci ƙasa ya saukar da ruwa daga sama ya fitar da tsirrai kayan amfanin gona abinci 'ya'yan itatuwa da wannan ya hore muku jirgin ruwa wacce take tafiya da umarninsa da izininsa sannan ya hore muku ƙoramu ya hore muku rana da wata ya hore muku dare da rana rana da wata ɗin nan ga su nan dimin da'ima ba sa dakatawa daga aiki ya hore muku dare ya hore muku yini ya ba ku daga duk abin da za ku tambaye shi wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku lissafta ni'imomin Allah da ya muku ba za ku iya kididdige su ba amma innal insana la zalumun kaffar sai dai dan adam mai zalunci ne matuci ne ya cuci kansa kuma mai yawan butulci ne shi ne ya hore maka خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه waɗannan duka ɗan adam ya san bai da ƙudura a kansu bai da wani iko a kansu bai iya ba umarni bai iya hana su amma kuma gashi ubangiji ta aladi ya shimfiɗa masa su cikin yi masa hidima suke ashe kaga wannan duk takrimi ne na ko na gaba ɗaya karramawa ce ta gaba ɗaya da Allah ta'ala ya wa ɗan adam banda karrama ta musamman da yawa wa mumini wanda mumini a duniya kamar ƙarya ce huwa sayyiduha kamar alƙarya ce shi yake iko da ita bayan mu'aqibat da Allah ta'ala ya sanya wa dukkan wani dan adam mala'iku lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amri Allah gabanka da bayanka akwai mala'iku waɗanda aikin su su kare ka daga abin da zai cuce ka mumini Allah ta'ala ya hore wasu mala'iku da suke yi masa da suke nema masa gafara wa yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabila wa qihim azabal jahim addu'a suke wa muminai mala'iku Allah ya ajiye su dan su yi wa mumini addu'a ashe wannan duk takrimi ne da ubangiji ta ta'ala wa dan adam sannan daga cikin wani bangare na takrimin da ubangiji ta'ala ya wa dan adam ita kanta wannan ayar da Allah ta'ala ya saukar da bayanin shelan ta karrama shi a cikin littafin sa alqur'ani da za a karanta har duniya ta tashi har duniya ta tashi ana karanta cewa wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri bayan karrama wanda yayi ya dauke shi fil barri akan tudu a nan aka shafe abin da aka ɗauke shi a kansa saboda magana ce ta shafi dukkan ɗan adam tun daga kafuwar duniya har tashin kiyama sai ba a ce wa hamallahu ala kaza ba sai aka ci kawai wa hamallahu saboda abubuwan da za da Allah ta'ala ya ɗauke ka akan su akan tudu ai suna da yawa a da can Allah ta'ala ya yi kan ɗan adam da Allah ta'ala ce wa alaiha wa ala kulki tuhmalu ko akan jirgin ruwa raƙuma dawakai eh, alfadarai jakuna aka zo yanzu aka shiga zamanin karafuna akan karafuna iri-iri tun daga masu gudu akan ƙasa har daga masu tashi a sama wa hamalnakum fil barri wal bahri da teku duk ubangiji ta ya maka wannan ni'ima ce da bai yi ma wani ba da bai wa sauran halittu ba ga wasu halittun nan Allah ya su jama'a ne a daskare suke a dankare suke a guri guda ga wasu nan da Allah ta'ala ya su hayawanat ne dabbobi ne ga wasu da Allah ta'ala ya su nabatat ne tsirrai ne amma kai ya fifita ka kan waɗannan halittu duk waɗannan halittun sun zama masu hidima ne gare ka kai wa haballahu fil barri wal ba'ri sannan wa razaqnahum min at-tayyibat muka azurta ku daga daɗaɗan abubuwa za ka samu cikin halittun Allah daga wanda shi ba baya cin wani abinci sai wanda abincin da yake ci kusan ba yawa abinda dabbobi suke ci za ka kusan ba su da yawa amma kai ɗan adam in kana so a lokaci ɗaya sai ka aje kala abinci ɗari duk naka ne ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan mun za ka iya ma ka haɗa ɗari ɗin ka ci a rana ɗaya amma dabba sai ka zo ka samu abincin da ta ci jiya shi za ta ci shi za ta ci gobe babu canji wannan dai shi ne amma kai min at-tayyibat ubangiji ta'ala ya maka wa faddallahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila sannan muka fifita su akan halittu da dama ya isa ka san cewa ubangiji ta'ala ya fifita ka akan jamadat daskararrun halittu ya fifita ka akan nabatat tsirrai da Allah ta'ala yake fudo ya fifita ka akan hayawanat ko waɗannan kawai waɗanda sun fi ka yawa ubangiji ta'ala ya fifita ka akan su shi kansa wata martaba ce inda ya ga dama ko ya daidaita ka da su ko ya yi ka kasa da su amma sai fifita ka akan su wasu daga cikin malaman ahlul kalam sun zo nan sukan yi magana akan fifita dan adam akan mala'iku duk da dai ayar ta sarraha ka bata ce ala kafirin ala kafirin man khalaqna ta ce ala jami'i man khalaqna ba duk da ko da suka yi ta kokari sai sun yi tawilin kafirin din nan da cewa masu yawa din nan ana nufin duka to wannan tawili ne wanda yake yayi nisa ba zai samu karbuwa ba zai samu gindin zama ba saboda haka Allah ta'ala ya yi ɗan adam ya sanya masa sifa irin ta mala'iku shine idan ya tsarkake zuciyarsa zai yi ibada da zai samu kusanci da ubangiji sannan ya sanya masa wani abu na shahwaniya irin na dabba wanda idan ya lalata zuciyarsa ya ɓata rayuwarsa sai dabba ma ta fi shi in hum illa kal an'ami bal hum adall ubangiji ta ce kamar dabba suke sun ma fi dabbar bacewa saboda haka ko ya ɗaukaka ya zama na ya kai matsayin da mala'iku hidima suke yi masa wa yastaghfiruna lillazina amanu ko yayi ƙasa ya kai matsayin da gara dabba ma da shi shi yasa ubangiji ta'ala yana daga cikin karramawa da yawa dan adam ma ya ɗora masa mas'uliya a ɗora maka wani alhaki a ce kai an ɗora maka kaza shi kansa karrama ne karrama ce na radan amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abai fa abai an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan wannan shi kansa ubangiji ta Allah ya sanya ka mas'ul an a'malika domin ya baka wata dama ta zaka iya gane mai kyau zaka iya gane mara kyau to kai ne zaka yi kasa da kanka in ka ga dama ko ka ɗaukaka kanka ka kai matsayin da mala'iku za su hidimta maka su girmama ka kamar yadda suka girmama annabi adam alaihi salam shi yasa Allah ta'ala ce wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna bai tantance suwaye ba kuma kaddara akwai mala'iku waɗanda ba za su shiga cikin waɗanda aka fifita ɗan adam akan su ba amma ai babu kuma inda aka ce sun fi ɗan adam ba a ce sun fi ɗan adam ba saboda haka mas'ala ce da wasu malamai suna ganin bai kamata a kutsa a cikinta ba illa iyaka dai wasu sun ba da sun ba da karfi da tabbacin cewa annabawa suna da fifiko akan mala'iku sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama shugaba yake ga dukkan halittun Allah saboda haka mala'iku da waɗanda ba mala'iku ba duk sun shiga to ubangiji ta'ala yi wa dan adam irin wannan jarabtawa domin iblis ya san cewa wannan hasada da yake wa mahaifin da yake wa mahaifansa wani abu ne da ba zai tsina da komai ba in dan adam zai bi Allah ta'ala to zai ci gaba da samun wannan daukakar da Allah ta'ala ya masa zai tsare wannan darajar da ubangiji ta'ala ya masa tun lokacin da ya halicci dan adam in kuma yace zai daka ta shedan shikenan zai koma cikin rundunar shedan zai kuma shiga cikin hushin ubangiji Allah ta'ala ka kiyashe mu abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka bamu lada abinda muka kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته